Biyo bayan rahotannin gano yaran da aka sace a jihohin Arewa musamman jihar Kano, sashen Hausa na muryar Amurka ya gudanar da taron zauren VOA na wata-wata don tattaunawa kan yaƙi da yawaitar satar yara da sayar da su a wasu jihohin kudu maso gabashin Najeriya. A taron wanda ya samu halartar manyan baƙi maza da mata daga ciki da wajen Abuja, an cimma matsayar ƙalubalen daga wasu miyagun iri ne ba wai ƙabila ko addini ba. Igwe Martins Idris mai kamfen ɗin zaman lafiya kuma ɗan ƙabilar Ibo ya ce akan samu irin wannan ɓata gari a cikin kowace ƙabila. Kowane ƙasa har Najeriya akwai ɓata gari, akwai ɓarayi, akwai mai sace mutane. So bai kamata ba a ce Ibo ko wani Hausa su ne mai sace ko kuma su ne mai sa mutane. Akwai criminals kowane gari kuma Najeriya is part of the world. Saboda haka a cikin kama mutanen akwai musulun akwai ɗan arewa akwai ɗan ibo akwai yarbawa a ciki suna hadan baki ne ya kamata ce mun hada kai baraye a cikin yarbawa baraye a cikin ibo baraye a cikin hausa a hukunta su shi ma shugaban rundunar adalci daga jihar kano abdulkarim ɗayyabu ya jaddada mahimmancin dawo da martabar sarakuna ko hakimai wajen shawo kan matsalar shi an samu tsarki sannan an canja tsari na zamantakewa na masu unguwanni ta yadda za a zo a haɗa kai a haɗa karfi da karfe da karfin hali a gaya za a yi magance irin waɗannan matsaloli da suka dabi jama'a ta yadda duk wani mai unguwa in aka ba shi irin tsarin da ya kamata kamar idda kowa sani duk mai unguwa ya san iya adadin unguwarsa ya san masu gidan ya san mutum nawa ne a ciki in an haihuwa ya sani idan an mutu ya sani i e, dokumentin wanda in aka tabbatar da irin shige da fitan da ake in an samu wani mugu za a san a wani gida ya zauna in ya fita ina ya tafi duk a tabbatar da wa'annan wanda in aka zo aka tabbatar cewa suna ayyukan su yadda ya kamata irin wani a dauki kowane irin nauyi nasu da suke bukata ko jami'an tsaro ko duba garin shauransu da ma'aikatan za a ajiye musu a ofis za su kula da kwamfuta da me ga ko da kida aka zo da ake kira census an hutar da gwamnati wajen kashe biliyoyi don a yi kirga ga kirga an riga an yi musu jami'i a sashen hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda csp sani baba inna ya ce jami'an 'yan sanda ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen gano sauran yaran tare da jan hankalin iyaye wajen sa ido akan 'ya'yansu iyaye dai muna bukatar dai su ringa sa hankali akan ƴaƴansu don akwai dai jami'an tsaro 'yan farin kaya baya kamar cid ko fib suna cikin mutane dai suna tasha suna makarantu suna asibiti suna ko ina dai suna dan samu mana labarai in iyayen dai sun sa ido su kula da 'ya'yansu duk inda za su je a tabbatar dai akwai mai bin su zamani ya juye ba kamar da ba dole a samu duk yanda za a yi komin kaskancin halin a kai yaron makaranta in ba za a jira ba in dab da tashiwa a tabbatar amincaccen mutum ne zai dawo da shi ko dai iyayen su je su dauko su zama da shi sauran mahalarta taron sun nuna jin daɗin su ganin yadda aka ba su dama wajen wajen bayyana ra'ayoyinsu tare da jawabai da kuma tambayoyi don samun mafita game da satar yara. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.